sauraron mu assalamu alaikum barkamu da yau barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa. Shirin da ke zo muku daga nan sashen Hausa na Radio France International la RFI. Shirin da ni Suleiman to zan gabatar. To amma kafin nan sai mun shakata da wannan. shin ina ne daren raya ranar haihuwar manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wato mauladi ya samo asali shin menene ciwon shiga yaya alamominsa suke kaɗan kenan daga cikin jerin tambayoyin da yau shirin na tambaya da amsa zai ƙoƙarin amsa muku ta hanyar ƙwararru da mun kai fira da su a fannoni daban-daban. To bari mu buɗe shirin da tambayar Malam Usman Manika mai ruwa da Funtuwa da ke tarayyar Najeriya, wanda kuma ya buƙaci shirin tambaya da amsa na ranar yau ya yi masa ƙarin haske akan dangin rukunan jini, wato group Sangen ko blue group na ɗan Adam. Shin wai rukunan jini nawa ne ake samu? Inda ya fara bada misali da ana cewa wani ko wance suna da rukunin A ko na B shin wani rukuni ko grup ne ya fi rinjaye to malam usman gyara zama da sautin rediyon katsaf ka sha labari dalili kuwa wakilinmu na kanon dabo abubakar isa dandago ya tsayar da duk wasu abubuwa da yake yi yadda ya gana da farfesa isa abubakar ƙwararren likita a asibitin koyarwa ta aminu kano ga amsoshin da ya bayar akwai nau'i nau'i na jini daban-daban wato tsarin a takaice zan iya ce akwai kusan guda uku na farko shine abo blood group wanda yawanci na ina kyautata zaton watakila akan wannan suke tambaya na biyu akwai wanda ake ce resource wanda shi ma wani yadda ake karkasawa ne sannan na uku shine wanda ake karkasa mutane dangane da ciwon nan na sikila wato na jini to idan muka ɗauki wa'annan na biyu na ƙarshen zan yi bayani a takaice kafin mu je ainihin na abo shi na sikila za a iya ce kusan akwai kala uku na farko shine wanda ake ce a da a wato in aka halarci mutum ya ɗauki a daga wajen mahaifiya ya ɗau a a wajen mahaifi shi wannan lafiyayyen mutum ne kuma ana kyautata zaton dai ba zai haifi ɗa wanda sikila ba ne na biyun shine mai as ya samu a daga wajen ɗaya daga cikin mahaifa s kuma daga ɗaya daga cikin mahaifan to shi wannan lafiyayye ne amma idan ya je aure mai irin wannan ko kuma mai cuta ta sikila za su iya haifan waɗansu 'ya'yan nasu wanda za su iya kasancewa suna da wannan cuta ta sikila to na ukun shine masu ss to waɗannan kan su ne sikila to s ɗin nan kuma wani lokacin akwai wani nau'i daban shi ma c ne shi kuma shi ma yana iya kasancewa yana aiki kusan kamar mai s so idan aka samu mai ss ko mai sc ko kuma akwai wasu masu talasimiya irin waɗannan zaka ga duk suna da cutar to wannan nau'in yadda aka rarraba wannan jini kenan na biyu shine na resus mm. wanda akwai wanda yake positive da negative wato kaman daya a ce namiji ne daya mm. mace mm. to idan ana kasa mutane kashi biyu a irin wannan me negative din nan wannan ba damuwa to amma wani lokacin za ka ga cewa wanda take uwa da take dauke da positive din wato idan ta haifi ɗanta na farko wannan zai sa kwayoyin jininta za su tada sojojin yaƙi a jiki yadda idan ta zo haihuwa ta biyu to sai wannan jinin ya zama kamar wani kan jiki ya yi fada ya yaƙi da jinin da ɗaya ɗan yake ɗauke da shi to irin waɗannan yaran sai ka ga an haife su da matsala wato abin yana shiga cikin ƙwaƙwalwarsu ya je ya sa a haifi yaro da mummunan na ƙasa ko kuma ka ga ana rasa ran yaran ma amma wanda mutane kamar suka fi damuwa shine na abo block group ɗin nan shi kuma an kasa mutane kashi hudu ne akwai wanda yake da a da kuma wanda yake da b da kuma wanda yake da ab sannan akwai wanda yake da o ma'ana kowa da ka gani dan adam yana ɗaya daga cikin wannan azuzuwan guda hudu wani mai a idan allah ya kiyaye ya zo yana buƙatar jini ko ta hatsari ne ko ƙarin jini na aihuwa ko dai wani na rashin lafiya to dole ne sai an nemi irin wannan nau'in jinin misali idan a ne a nemi a in b ne a nemi b in b ne a nemi ab in o ne a nemi o to amma bayanin bai kare a hakan nan ba amma akwai wanda shi mai o din nan wato shi yana iya ban da zai ba o irin shi kuma zai iya ba kowa daga cikin sauran da a a da b da b duk zai iya basu eh shi zai iya bayarwa hmm. kaga kamar ni o ne zan iya ba kowa to akwai kuma su masu ab din nan hmm. su kuma in ban da ab ba wanda zai iya ba su ba za su iya ba kowa ba amma za su iya karba su kuma daga gun kowa su marwata ne kenan <laughs> to haka abin yake wato idan bukatar ta tashi mm. aunawa ake yi yawanci zaka ga ko ɗaukar mutum za a yi aiki mm. ana ɗaukar irin wannan sai a rubuta ajiye a mm. fayil to ko a asibitoci ne in aka ce za ka yi gwaje-gwaje ana son a yi wannan saboda in bukatar jini ta tashi an rage hanya ba sai an bata lokaci ana yin wannan ba to likita kamar akwai wani hatsari idan aka sa wa mutum wanda ba na ajinsa ba a kwarai da gaske idan yawa idan jinin ka je ka sa wanda ba irin shi ba ba kuma wanda kamar mai o da zai iya hmm. bayarwa kowa ba to jinin nan za su je su haɗu hmm. sai su yi faɗa wato za ka ga jini ya dunkule kaga jini ruwa ne yana hmm. gudana a jinin a jikinmu to za a samu ya duddunkule ya haka to a irin wannan eh, mutuwa ma ake yi kamar daga cikin waɗannan azuzuwan wanne ne ya fi yawa wato masu positive ɗin nan sun fi yawa a bayan al'umma wajen kashi 80 cikin 100 za ka ga kaɗan ne eh, waɗanda suke da na negative ɗin nan to in aka dawo kuma na abo din masu o din na wanda ya kamata su iya ba kowa jini sun fi yawa daga su sai a sannan b sannan kuma ab din wanda su su ne suke karba daga gun kowa ba sa ba kowa sai irin su su ne ba su da yawa a cikin jama'a Bar mu sake dawowa akan abin da ya shafi jini da kuma lafiyar dan adam domin mu biya bukatar Malam Haruna Muhammadu da ke katsina tarayyar Najeriya wanda ya bukaci shirin tambaya da amsa ya tambaya masa likita. Wai menene ciwon siga wato jabet yaya alamominsa suke? Wa ya fi kamuwa tsakanin maza da mata? Shin ana gadonsa ko ɗaukarsa kamar yadda ake ɗaukar cutar tari? To Malam Haruna tambayar ka ta samu amsa don wakilinmu ta birnin ya mai Lidiya Ado ta jajirce sai da ta gana da ƙwararren likita fannin ciwon jabet dakta ali ada da ke likitar magori birnin yamai ga kuma yadda su ta kasance ina ce ciwon sukari kenan sukarin ya soma mu yawa cikin jikinmu kin san sukari ya zama tamkar zanen cewa isansu ne ko kalanzir wanda kamar motoci ke amfani da shi zan su gudu mu ma haka da sukarin nan muke amfani don mai ɗora tafiya don mu yi tunani ko magana ga da nake yi duka da sukari ne nake amfani sikarin nan ina muke samun shi ta abinci abincin da muke yi yawancin shi in kin ɗauki kwatamce kamar kishi biyu ma bisa uku fiye da haka nan da yawanci cikin abincin mu sukari ne dan ya ɗora ba mu kuzari mu ɗora abin da ya kai abin motsa jiki mu yi tunani mu yi komi da komi to wani bi yakan faruwa sai ga akwai wasu ruwa nan da naman muke zubawa cikin jinin dan sukarin nan duka wuri-wuri na jikin mai ɗora amfani da shi in ruwan nan da ake ma insulin ya rage cikin jinin namu to sai ya ga mu muna cin abinci sukari na hawa babu yadda za a yi da shi in jikinmu bai iya amfani da shi ba kenan zai tsaya cikin jini yayi yawa in yawan nan zai kawo cikas sai ya kawo lahani kamar ya ne alamar cutar take farawa in bai hau ba kwarai ba so ba muke jin wani babban damuwa tana yi wa mai wani dan kasala wani dan gajiya jiki na ciwo sai ka yi diba ma ko wani malaria ne ko wani majina ne kake haka ba ka tsammanin sakarin ne amma in ya hau kwarai kamar ya wuce gram biyu haka na, na litir cikin jini to wannan lokacin nan zai fara fita daga cikin hutsari lokacin nan zai kiran ruwa mu ɗora bawali da yawa mu ɗora shan ruwa da yawa kamar yadda na faɗa miki muna ramewa da yake ka zo da ruwa abin sai ka ji jikin ka ya mutu ana jin gajiya kwarai abin mamaki sai ga mutum har da haka nan jim kaɗan yana jin wa yana cin abinci da yawa kuma har da haka nan dai jikin shi na nan na zubewa wannan wanda shine wanda aka hi sani bayan shi akwai abubuwa da yawan wanda sun same mu kamata yi mu yi tunanin yalla muna da ciwon shuga kin ga kamar mutum a ce ka ji ciwo haka to kurjin nan ya dan jima kamin ya warke kana magani amma kaga abin bai ci gaban da ake so wannan ma yana iya tunani har ya zama kama wani gyambo kamata ya yi tunani in mutum bai da ciwon shiga ko mace ta aihu ta samu yaro wanda mai nauyi wanda haka ga aihuwa ma zai wuce kilo hudu da wani wasu akwai sai kaga har ya kai kilo shida to wannan ma kamata ya mai hankali yalla akwai ciwon shiga baya to kamar ita wannan cuta ta sukari su ne ne suka yi kamuwa da ita to a jimilce dai sai in ce miki kowa yana iya yin ciwon sukari amma zan baki dan bayani kaɗan eh, shi ciwon sukarin nan kin san iri-iri ne akwai wanda ake ce ma eh, type, 1 wanda na farko kenan to shi yawanci irin wannan akan same shi wajen yara yawanci waɗanda ba su kai shekara 20 ba wannan ciwon sukari shi kamar ba gadon shi bane ake akwai gadon amma ba cilis bane ba eh, kamar dai mutum na kamuwa da shi ne wasu kwayoyin cuta ne suka shiga jiki suka kawo wannan matsala wanda insulin ba ta isa sai ga mutum ya abin nan ya dora ciwon shuga tun yana karami to wannan ba kai yawa ba tun da yalla cikin goma ne cikin kishi eh, ɗari yanzu wanda ya bayyana ga duniya wanda ake ce ma type 2 wannan na biyu nan to shi yakan bayyana yawanci ko mace ko namiji wajen shekara arba'in amma in mutum ya cika da wawan kiba tana yiwuwa ma ya bayyana tun kamun shekarar nan arba'in shi kuma yawanci in an tambaya za a ji kamar an yi gadon shi ne tun cikin dangi za ka je ko wani kakana ko wani antina ka ji dai wani dangi ta yi wannan ciwon shuga kenan gadon shi ne ake yi amma ba ya da su gado ba ne in uwa ta yi diya ta yi koko in uba ya yi diyansu duka su yi a'a abin da yake sa ya bayyana hadda akwai gadon in kamar mutum bai motsa jiki kullum kana zaune kana cikin ac ba ka aikin komi kuma hatta ma abin ya kai ga ɗaukar jiki ka yi wawa ba haka to wannan shi ne zai sa hadda mun gaje shi zai saurin bayyana ya so a ganshi shi kamar nan a ƙasar mu niger lokacin da ake yake bayyana da muka duba muka gani yadda yake kama mata haka ne yake kama maza sai a ce kunnuwan doki amma in an yi gaba shekaru na hawa sai ya ga lokacin nan kamar ya hi kama mata da maza wannan abu ne mai abu da yawanci ko ina a duniya mata sun yi maza yawancin rai amma ba iya ɗaukata hakan ga kama a ce sauro ya ta koko ina tare da mai ita ya ji ciwo in ji ciwo wani a ba a ɗaukata ba kama kama malaria bane wanda a ce sauro ya cije ka ya samu ka ciwo koko a ce wani ciwon sankarau ka ɗauke shi wani ko wani tuberculosis kana da shi akwai mai shi ya ba waɗancan a'a shi bai da wannan ba shi ne ake ce ma non transmissible disease to shin ita wannan cuta tana da magani kuma cuta tana iya taimuni har kai ga rasa rai haka to ciwon shuga ciwo ne a yanzu dai a sani na ba a samo wanda za magani wanda za a cewa in ka kamu da wannan ciwo za a baka magani kuma ya bata sansan sam shi kenan baka ƙara yin shi ba amma akwai eh, tanadin da ake ɗauka kamar na motsa jikin kamar wani abinci ka san wanda kake ci duka mai mai zaki kwarai kaɗan kaɗan keɓe shi kaɗan da maganin da lokutorori ke baka wannan shi za ya sa lalle ka maido shuga kin naka cikin rai diabetic da ake so in ba haka nan ba in aka bar shi ciwon shuga in ya daɗe cikin jikin mutum lalle zai kawo illoli da yawa ciwo ne wanda kin ga yawanci in kaman mai jiki ne mutuna sai ga hawan jini shi ma ya zo ya kutsa in kaman mutum yana shan taba kuma zai kara abin da zai sa ya kawo mishi lahani sosai in dai ba ka kula da ciwon nan kana daidaita ka na shuga kai kamar kamance da shi to shi ba ya manta da kai ba kaɗan kaɗan sai ga ya kama wani koda ya kama idanu ya kama zuciya ya kama eh, haƙwaƙwa kwakwalwa ma wannan stroke da ake faɗi duka ko da ake cewa avc an yi gamuwa da shi lalle wajen masu ciwon diabetes wanda su basu kula da shi ba kenan in wannan cuta ba ta da magani sai dai magani da sai dan kwantar da ita to menene rigakafin cutar ba ce akwai rigakafi wanda an ce a yanzu dai a ce in ka yi shi an tabbatar maka da ba za ka samun ciwon shuga ba rigakafi menene in ka san cikin ka akwai masu ciwon shuga ta yi bakin da ka kai shekara talatin zuwa arba'in ko da sau guda ne a shekara ka ɗora zuwa asibiti ana auna maka kakane shugakin ka yake yana daidai ko ya hau bakin da ya fara hawa kaɗan to tana yiwa lokacin nan ba ma sai ka sha magani ba in aka yi la'akari da wannan ka fara motsa jikinka kuma in kana da nauyi kar ka fara rage kiba kaɗan kaɗan abin ya komo daidai a shekaran jiya talata ne al'ummar musulman duniya musamman mabiya ɗariƙar ahmed tijjani wato tijjaniya sun kai bikin raya ranar haihuwar fiyayyen halitta manzon allah muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda kuma wani daga cikin ma'abuta sauraron rfi hausa ya buƙaci a bashi asalin wannan biki da wasu musulmai ke yi wato maulidi shin wanda ake yi da sunansa ya taɓa raya ranar haihuwar shi to malam naziru abubakar sabo gusau ga wakilin ibrahim muhammadu goje gaban shek dahir bauchi a nan ka san babu tantama gugar ka ta ɗebo ruwa dai ne sai mu sha sauraro lafiya wato ainihin maulidi darajarsa darajar abin da ya kawo shi kowane abu na idin musulunci akwai dalilinsa idin juma'a saboda an yi sallah na kwana mako guda ana ana bauta Allah bari a mai da ranar juma'a ranar idi idin watan ramadana saboda ya kawo wani alkur'ani idin babbar sallah saboda an shekara shekara guda ana ibada bari aje a yi maulidi maulidi da larabci sunan abu biyu ne sunan garin da aka haifi mutum maulidi ne watan da aka haifi mutum maulidi ne saboda haka Allah ya wajabta mana yin haji da umra don mu yi maulidin gari garin da aka haifi manzon Allah gurin da aka haife shi maulidinsa ne watan da aka haife shi maulidinsa ne saboda haka kuma Allah ya ce washkuru ni matallahin mai ya wuta budun ku gode wa ni'imomin Allah in dai ku gaskiya ne kuna kadaita Allah kuna bauta masa to in yayi muku ni'ima ku gode masa kuma ya ce la in shakartum la nakum in yayi mana ni'ima in mun gode zai kara mana saboda haka ne idan mutum ya yi aure ya samu aure akan yi walima saboda a gode wa Allah wannan yaro ko wannan mutum ya samu aure abin da ba shi da shi idan matar ta haihu sai ayi walima yanka dabba wannan ya samu haihu a gode wa Allah ya ba shi da wanda ba a samu a gona ba a samu a kanti Allah ke bayarwa ya gode wa Allah idan mutum ya samu sarauta sai a yanka dabbobi a ce za a yi wankan sarauta ya gode wa Allah da shi talaka yau ya zama mai girma mai sarauta a gode wa Allah da ya ba da sarauta to saboda haka ake gode wa Allah kan dukkan nimominsa dukkan nimomin da Allah yake bayarwa ko ya bayar ba ni'imar da ta kai zuwan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duniya domin shine ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya kawo shi don ya zama rahama ga talikai gaba daya akarmaka Allah har yanzu daga cikin wannan tambaya tambaya mai tambayar yana buƙatar ƙarin eh, haske akan me yasa har yanzu ake samun wani bangare daga cikin musulmi da suke tababar hancin shi maulidi a'a ai ba su da hujja duk wanda ya kawo maka cewa yana da wata baba ta maulidi a iyakan saninsa da musulunci kenan ko ko sa da soyayyen annabi kenan ka san soyayya hawa hawa ne akwai wanda ke son abu bai damu da shi ba akwai wanda ya son abu da tsanani akwai wanda ke son abu da bege mai masoyi na bege din nan ba za su daidaita da masoyi na normal haka ba saboda haka duk wanda kaga yana karsashin maulidin manzon Allah wani masoyin annabi na bege ba na hawa ɗaya ko hawa biyu ba hawa na uku kana son abu amma baka damu da shi ba kana son abu kana neman sa amma baka damu da neman nasa ba kana son abu har kana sa shine hawa na uku to masu maganar maulidi begen da suke wa annabi na soyayya shi yasa su suka zarce waɗansu mutane kuma ba ba a ganin laifin su domin kowa iyakan inda Allah tsaye da shi ke tsayawa ga waɗansu har yanzu ba su san ma Allah ya aiko annabi din ba suna nan duniya kuwa saboda ga wanda wanda Allah ya san Allah ya aiko annabi ya zama musulmi sai ya gode wa Allah su maulidi na waɗansu mutane mutane masu begen annabi masoya annabi ke damuwa da maulidi to akar makalla za mu iya cewa daga wani lokaci kenan maulidi aka faro shi tun manzala yana da ina rayuwa a duniya ne ko kuma bayan maulidi manzon Allah yana nan da ransa a duniya aka sama maulidi an ce ya rasu Allah ana ganin kana azumin litinin da alhamis ya ce alhamis da ranar da ake ɗauka ayyukan ibada ana kaiwa wurin karɓa ne nake son in yi azumi in haɗa da kayan ibada na ya je wurin karɓa litinin kuwa rannan ne aka haife ni saboda haka nake yin azumi to kaga ko da azumin ne kaɗai ma annabi ya ce domin ranar aihuwarsa ai ya ishe mu hujja na maulidi cewa ya yadda ya gode wa Allah ya yi azumi ranar da aka haife shi din ma kawai ya ishe maulidi in kana cewa ya sahabai ba su yi sahabai wani maulidi za su suna maulidi fa tunawa ko ba shi maulidi ba to ga annabi a gaban ka bai zaka tuna ai ya wuce karfin tunawa gashi a gaban ka mu ai tuna shi muke yi saboda ba mu samu ganin sa mun yi zamani da shi ba muke tuna shi karamar sashen Hausa na Radio France yana godiya matuƙa. Kamata Allah ya taimake mu. da kuma wannan firar ce ta shakka dahiru bauchi muka kawo karshen shirin tambaya da amsa na ranar yau inda kuma muka miƙa gaiso mu ga dukkan wakilanmu da suka taya ni haɗa wannan shirin da suka haɗa da lidiya ado ya mai ibrahim muhammadu goje bauchi da kuma abubakar isa ɗan dago sai kuma manyan malamai da suka haɗa da ƙwararrun likitoci farfesa isa abubakar kano da dokta ali ada ya mai sai kuma shek dahiru bauchi shehu allah ya ƙara karama da tsawon kwanaki ni kuma jagoran shirin suleiman jarejeto ke ce muku fi salama futa lafiya sai wani mako idan kun ji mu cikin yardar allah